c'est survivantes ont toute la particularité d'être des victimes. Wa'annan da suka ƙetare rijiya da baibai suna da yanayin musamman na kasancewa ga fuskantar al'amarin musgunawa ga zamantakewar jinsi. Akwai wa'anda suke da cutar yoyon hitsari, matan da suka fuskanci satar awon gaba da aka yi da su. Haka zalika akwai wasu suka fuskanci wasu aika aikar musgunawa, fyaɗe ne, tozartawa ne, tsoratawa mai taɓa musu kwakwalwa. Furoje ne mai tallafawa mata 150. Waɗannan mata menene za su amfana da shi? Tallafin da matan za su samu ya dangantu da abin da suka zaɓa su don saka su cikin rayuwa da za su tattara arziki cikin zamantakewa. Mun ƙididdige mata 600 da suka zaɓi kiwon ƙananan dabbobi su 106 za su samu akuya uku bunsuru guda buhu biyu na dusar alkama da ƙananan daro biyu guda na shayar da dabbobin ruwa guda kuma na ciyar da su Akwai mata uku da suka zaɓi aikin sarrafa kayan gona kamar gujiya da za su sarrafawa su hidda mai a ciki su yi kuli-kuli da sauran ababuwan da ake iya sarrafawa da gujiya. Za su samu abin tatsar mai da injin kwalɗe gujiya sannan da buhu biyu na gujiya. Akwai bangare na uku shine sarrafa sabulu matan su goma sha ɗaya suke wanda suka zaɓi wannan ɓangare ce za ta samu kumshin kaya na sarrafa sabulu na ruwa ko kuma dunkule man shafi da turaren wuta na gargajiya. traditionnel. Don me kuka zaɓi tallafawa mata da suka fuskanci musgunawa? Abin da ya shine akwai wani adadin mata yau a nan ƙasar Nijar da ke wahala dangance da wannan musgunawar. kididdigar na nan matan nan suna wahala da wannan al'amari. Kun san kuma akwai shinge na al'adu, akwai karamcin sadarwa a cikin zamantakewar mutane, akwai kuma matsalolin tattalin arziki. Dukkan wa'annan dallan suka sa muke samun ƙididdigewar mata da suka fuskanci wannan wannan al'amari na musgunawa gurin shine a kawar da dukkan fuskokin rashin adalci da ake ma mata kan batun jinsi yau matan da aka musgunawa na farko sun ɓadda duk wani sa rai sun kuma ɓatar da yarda kansu da kansu har ma son kan da suke ma kansu kenan wannan sakawar da za a musu muna fatan tare da abin da suka samu zai tallafa wa matan kuma ya kawar musu dukkan wahalolin da suka fuskanta. you want